ibn al-qayyim ya rubuta wannan littafin sannan ya zo ya rubuta littafin wato zadul ma'ad fi hadi khairul ibad babban malamin sa shaykhul islam ibn taymiya ya rubuta littafin as-sarimul maslul ala shatimir rasul sai ga shehu tijjani shi da bai rubuta duniyar musulunci komai ba sai ya zama shine masoyin annabi lamba ta daya wayannan da suka yi wa sunnar annabi kariya ta fuskar rubutu to su ne makiya manzan Allah abin mamaki kun san har sai da ta kai daga cikin 'yan bida'an nan wani yanzu yana faɗa cewa wai salatin salatul fati wai ta fi tabbaci akan salatul ibrahimiyya wai saboda ai salatul ibrahimiyya hadisi ne da izo ta hanyar ruwaya wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane to wai wannan hanyar ruwaya wai ba tabbas annabi ya faɗa wallahi malam yanzu kun ga nan malam ya ce rawa hasnani wa arba'una sahabiyan sahabi ɗaiɗai har arba'in da biyu suka ruwaito maganar salatin annabi sai ya ce amma wai maganar ita salatul fati wai akwai tabbacin fa wai an haɗu da annabi da shehu tijjani ya ba shi wannan salatin wannan ya sa salatul fati take da tabbas wannan ya sa salatul ibrahimiyya ba ta da tabbas kuma wai idan ana maganar san annabi wai ɗan ɗariƙa saboda bai da kunya wai ha yana isa baki yasa na ce ku daina tattauna maganar san annabi da 'yan ɗariƙun nan yau Allah ba wani dan dariƙa yanzu da zan ɓata ma kaina lokaci da shi wajen tattauna maganar san annabi dan ɗan gida shi ake tattauna maganar san annabi da shi kai ba magana za a zauna ana yi da kai ba kana kana ma san annabi ba ma wannan magana ya kamata a yi da kai ba magana ce ta musulunci da kishiyar musulunci ba ake yi ma yanzu dan Allah eh idan addini bai samu tabbaci ta fuskar ruwaya ba wanda ya waye gari kawai ya ce sun haɗu da annabi ya faɗa mai shi yake da tabbas to su gurinsu wani mutum kawai ya tashi ya ɗibi burabuskonsa isha sha ya ce sun haɗu da ma'aiki ya faɗa mai wannan hanyar ta fi tabbas sama da hanyar da malaman musulunci suka yi ittifaƙi cewa ita ce hanyar karɓar addinin musulunci ita ce ta fuskar isnadi ɗaya daga cikin magabata ba yana faɗa ba ce al’isnadu isnadu min ad-dini walau isnadu isnadu laqala man sha'a ma a fil islam isnadi yana cikin addini to har ɗan dariƙa in ana magana wai ta san annabi ka ji ba wai mai wannan magana ya ce wai an haɗu da annabi da shehu tijjani a maroko shekara ta 1150 wannan ciwon annabi ya bashi salati sun haɗu ita ce tabbas amma abin da aka ruwaito ta fuskar isnadi wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane ita ce ba tabbas da haka wannan shine dalilin sa akan cewa salatul ibrahimiya salatul fati ya fi shi kai dan Allah mai san annabi mai ganin girman annabi mai mutunta annabi zai iya faɗa wannan magana alfaza zai cikin ishiya mai yace cewa i ala kulli fannin faddalallahu fannahu akan kowane fanni Allah ya fifita fannin manzon Allah in dai kun yadda da wannan maganar da gaske ne to salatin da aka ci ya fito daga bakin manzon Allah ya kamata a yi annabi kara ai a yadda abin da ya fito daga gurin annabi ya fi na kowa wanda ya ce ga wani abu na annabi ga kuma wani abu ba na annabi ba sai ya ce wanda ba na annabin ba ya fi na annabi. kuma ya zo gobe yana ce maka wai annabi ya fi kuwa ka san ƙarya yake makareci ne billahi lazi la'ira illahu makareci ne to haka suke ƙiri-ƙiri ba kuma ba wai ɗaki ya shiga bai aka ɓoye aka fito a'a akan social media yake faɗa wannan shine dalili to na rantse da Allah shehu tijjanin ƙarya yake makareci ne billahi allazi la ilaha illa huwa ne karya yake tun dare har suna yawa annabi wannan karan tsaye abin da ya faɗa malaman musulunci suka ƙara rayuwarsu wani ya ji daga wani wannan ya saba ta fuskar isnadin hadisi ba har sai da aka samu hadisi musalsal yadda wani ya karɓi hadisi daga annabi yanayin kaifiyar in yana tsaye ne a tsaye ya faɗa cewa sanda annabi ya bamu ga yadda yake tsaye tabi inda ya ruwaito daga gare shi shi ma ya ce sanda sahabin ya faɗa ya faɗa mana irin yadda annabi yake a tsayuwa ne don fa a kiyaye addini so amma sai ya zo ya ce wai wannan hanyar wai wai ba ta da tabbas a shehinsa kawai a wani guri ya taso kawai ya ce annabi ya faɗa mai wannan hanyar ita take da tabbas wai wannan hanyar ita take da tabbas to ibn qayyim ya zo ya rubuta wannan littafin akan falalar salatin annabi kawai amma duk da haka wannan ya kan fasalar salatin annabi wannan ya rubuta asarimul maslul amma duk da haka makiya manzon Allah ne faminha daga ciki an Anas bin Malik radiyallahu anhu ƙale yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce man salla alayya salatan wahida wanda man salati kwaya ɗaya, sallallahu alaihi biha ashara salawatin Allah zai masa salati guda goma wa hutta anhu ashara khati'atin za a kankare masa laifuka guda goma wa rufi'at lahu asharu darajatin za a daga darajojinsa guda goma wannan hadisi rawahu ahmad wan nasa'i wa ghayruhuma wa huwa sahihun kama fi sahihil jami hadisi na 6359 Wa عبد الرحمن بن عوف radiyallahu anhu, عنه أن alayhi salam, السلام قال لرسول sallallahu alayhi wa عليه وسلم آياتي ومن زن man salla alaika kai manzon Allah duk wanda yi maka salati sallaitu alaihi Allah ya ce ni kuma zan masa salati wa man sallama alaika sallamtu alaihi wanda ya maka sallama ni ma zan masa sallama shi yasa za ku ga idan ba wanda nassi izo kansa ba kun ga salatul ibrahimiya tare da babu taslimi a ciki amma manzon Allah shine wanda yake shar'antawa daga gurin Allah kuma ice ya fi kowane salati amma asalin ku sani duk salatin da aka yi wa annabi in babu taslimi a ciki wannan salatin abtar ne ban sani ba kwan gane abin da nake ne yanzu ba mun ce Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ba sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ba sallu alaihi wa sallimu to idan ka zo ka ce a misali a kamar yanzu idan na ce ƙala rasulullahi mai za a ƙarasa kun ga akwai sallallahu sannan alaihi sannan akwai mai wasallam to shine taslimi don haka in ka yi salati da sallallahu kawai babu sallama a ciki wannan salatin abtar ne yankakki ne to amma saboda wannan ka'idar da ake cewa na'u layi butulil ka'ida saboda annabi shi ke magana a madadin Allah subhanahu wa ta'ala tare da haka fa salatin ibrahimiyya babu taslimin kuma aka ce tafi kowane salati ana ganewa to duk wani wanda yawa annabi salati in dai babu taslimi a ciki to salatin sa abutar ne to ku dauki salatul fati ku gani tun daga farkon ta karshen ta akwai taslimi a ciki to asalan ma salati ne yankakken salati اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لمن سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره aka samu wani shaki a nan lokacin malam nasiru na gwamna sun je ya ce a kai ne nasiru da haƙi bil haƙin hain ko kuwa kun gani kun ga babu taslimi a ciki ku? babu to yanzu mu dawo ku gane ba a gina addini da hankali da dalili ake gina shi mun yi magana da wani na san ya ɗauka amma na ƙyale shi saboda na san wallahi ba zai buga wayar ba fitar da wayar ba ya bugo min waya ne kwanaki da muka zo muna magana akan tawassuli kuma za mu ci karo da ita a gama ahli sunna sun ce tawassuli uku ne ja'iz ɗaya bai halatta ba kun ga na farko akwai at bi asma'illahi al-husna wa sifatihi wannan ja'iz Allah ne yace walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sana akwai attawassulu bil a'malis salihah ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا وأن التوسل بالأعمال الصالحة سنا أقي التوسل بدعاء رجل صالح duk hadisan da suke kawo su ya matsa su bai fita daga ɗayan hudu zuwa biyar imma hadisin da ke magana akan tawassuli da addu'ar mutumin kirki ko tawassuli da aiki ko tawassuli da sunayen Allah da sufofinsa ko kuma su kawo hadisin da bai inganta ba bai fita daga ɗayan wannan duk hadisan da za su kawo bai fita daga wannan da ya bugo muka tattauna sai ya kawo shubaha sai ya ce ai sallah aiki ne da aka ce ai tawassuli da ita azumi aiki ne to ai tunda su ma aiki ne su ma halittu ne to tunda su ma halittu ne ta fuskar daraja da aikin da shi ma halitta ne da annabuwa ya fi wani daraja kuna gane eh to ma dama aiki shi ma halitta ne sannan manzan Allah halitta ne to tun da ku annabi ya fi aikin daraja to annabi ya kamata a yi tawassuli a ce Allah dan annabi ba dan aikin ba ko in ya halatta a yi dan aikin eh to ya halatta a yi dawa yanzu in kai ne nan mai za ka ce ya kawo shi ba ku sai na ce masa barka da shi lamarin Allah wannan ka'ida ta wa rabbuka ya khaliqu ma yasha wa yaktar tana nan ma kana lahumul khaira yanzu nan gurin kai mai sunan mahaifinka sa'ad ni yanzu mai sunan mahaifina yusuf yanzu makaddara inda annabi yana da rai da sunan yusuf da sunan muhammad wanne ne ke gaba da wani to makaddara yanzu inda annabi yana da rai da sunan annabi ya kamata a kira ne a ce musa ɗan muhammad ko kuma da sunan musa yusuf za a kira ni kuna ganewa yanzu zaidu bin harisa ai kowa ya san cewa ba za a haɗa ta fuskar daraja tsakanin baban zaidu ba da baban manzan Allah amma Allah da yake shi yake da addini shi ke ganin dama ya ce ga abin da yake so a bauta mai ya ce a daina kiran zaidu da sunan muhammad a kira shi da sunan baban shi ko kuwa ba haka ba ne don ka ce sai mu to ya aka yi baban zaidu ko kuwa harisa ya fi annabi daraja wato annabi ya fi baban zaidu daraja amma Allah ya ce a daina kiran zaidun dawa da muhammad a koma a kira shi da sunan baban shi saboda Allah shi ke da addini shi ke ganin dama ya ce kai ga abin da na'ai to yadda haka ya ga dama tare da wa eh tare da manzan Allah ya fi baban zaidu daraja kuma ya ce bai yadda ba a kira shi da zaidu bin muhammad a kira shi da zaidu bin harisa kuma inassanta ya ce udu'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu indallahi a kira su da sunan wa iyayensu shi ya fi soyuwa a gurin Allah na ce ta wannan falsafar da ka kawo haka kuma Allah ya ga dama tare da koda kana ganin annabin ya fi kowa daraja Allah bai ga damar a yi haka ba ga yadda ya ce a yi kawai in ka ga dama ka bi in ko za ka tsaya ka yi ta lauka na kaza ne laka na kaza wa lauka na kaza ya rage ka. ko kuwa duk wanda ya kawo maka shubha to kai ma jiho mai tashi a tafi a haka yawa ni kan ba za ka zo ka wurga min shuba haka tafi ba sai na warware ta kuma sai na wurga ma wata tsaraba ka tafi da ita wallahi an gane wa an abin darda radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam a ƙala yake cewa man salla duk mutumin da ya salati gare ni hina yi su bihu lokacin da ya waye gari ya salati goma wa hina yi musu asharar in yamma yi goma adara katku shafa a ti yau ceto na sai ta riske shi ranar alkiyama rawahu tabarani hun Hassanun hasanun kama fi sahihin jami'a hadisi na 6357 wa ma'ana salatun lahi ala rasulihi ma'anar salatin Allah ga manzan Allah ne ikramuhu wa ta'zimuhu wa mahabbatuhu wa sana'u alaihi karrama manzan Allah da girmama shi da san shi sannan da kuma yabansa kenan inna Allah wa mala'ikatahu shi Allah idan yana salati ga annabi kenan kullun ƙara karrama annabi yake da girmama shi da san shi da kuma yaban shi a jama'a mafi an fahimta ai wa ma'ana salatul mala'ika ma'anar salatin mala'iku ala rasulihi shine addu'a wat tabrik wal istighfar shine suna yin addu'a da neman albarka da kuma neman gafara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da ba laifin yake ma Allah ba wa ma'ana salatul mu'minina ala rasulih sallallahu alaihi wasallama ma'anar salatin mu kuma ragowar mutane shine as-sana'u alaihi salatin mu yabo ne ga annabi sannan wa talabu min ta'ala sannan muna ƙara nema a gurin Allah an yi uli zikrahu ya ƙara ɗaga matsayin manzon Allah wa yuzidahu ta'ziman wa tashrifan fid dunya wal akhirah ya ƙarawa annabi girma da ɗaukaka duniya da lahira to wannan yasa da kai naka salatin ne kana ya faɗa da ma'anar yabo ga annabi sannan kana neman matsayin da annabi yake da shi a gurin Allah kana so Allah ya ƙara ƙara mai da kai kuma da kayi wa Annabi, shi kuma sai Allah ya ma. to shine malam sai ce fa'alal muslimi wajibi ne ga musulmi an yi kusura minas salati wassalamu ala rasulillah ka yawaita salati ga manzon Allah fi kulli waqtin a kowane lokaci wa khasatan musamman ma fil mawadi'il mansus alaiha a guraren da aka nassanta fi sunnati a cikin sunna kama fi salati fi tashahhud kaman a cikin sallah kun san idan an yi zaman tahiya na farko at ko shi ba washe ne ke cewa tahiya to na ƙarshen idan an gama attahiyatu to kafin a gama ana yin salati ga manzon Allah ragowar mazahibu sun yi sabani amma al shafi'i shi ya tafi cewa akan yin salati ga annabi a cikin sallah kafin a sallame wajibi ne ragowar malaman kuma sun tafi akan cewa mustahabbi ne har yake cewa ya ala baita rasulullahi hubbukum fardun min Allah fil Qur'ani anzalahu kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu a mazhabar al-Imam Shafi shi yana ganin wanda yayi sallah a tahiyya ta ƙarshe a tashahhud in bai yi salati ga manzon Allah ba ya karanta salatul ibrahimiyya babu sallah an gane to fi waqtil fi fi qunutul wutri a alqunuti na wutri fi salatul janaza a sallata jana'iza